Da kwara uku, Aliyu Aminu wa Saminu Tawilu. Ran da dogon azumi. Kalar mu sannifu wazir da filayenna ne. Ana daɗawa a rantsuyi. Inda yi zan tsaye ce, yal zama ne samun iti da hali fufishi. yace idan aka yi kaza to alƙawalin Allah zan yi azumin shekara idan a al'adansa suna yi yalzamuni eh, mu sanatin in itida halifun bihi idza zada al-halifu ala qawlihi as-sabiqi alladhi iltazamahu min battin saki kenan وعتق إنسي وصدقة بثلث ماله إلى آخره فقال الأيمان تلزمني رنطوا تاكامني رنطي أو قال أيمان المسلمين رنطوا مسلمي أكينا duk أبين da musulmai رنط rantsuwa تلزمني إن talzamu كذا وفعله في أي wa رنطوي سن كاما نسن وجب غريني كنا وجبتا وكينا كفارا رنطوي كو كفارا رنطوي مسلمي إنها إنهي كرا سيكو جاي أي كتغرا أو قال تلزمني إن لم أفعل كذا بسيقة الهنطي ولم يفعله ولا نية له آه، يكفيها آه، غير ما وتنيت ديك بويديت غير ما ظهر من قوله فإنه يلزمه صوم سنة كاملة إذا كانت عادته إن العادة وعادة قومه يغلب عليهم الهلف بصومها كما هو الحال في بلاد المغرب إذا المغرب إنا ma an yi wannan to kafin mu zo dai a ce mutum zai azumi in ban yi kaza ba sai na azumi shekara ka taba ganin ya santa ko labari sai dai a littafi a to ba wannan muke magana ba ma ran tsawa muke magana wannan ya fita layi wasu masu azumi ya aikata makaruhi ya aikata haram sai dai yana da dalili Aisha tana azumin shekara amma tana da hujja cewar ita ba ta azumi a zamanin annabi don haka yanzu ko take ta yi azumi annabi baya azumin shekara gaba daya cike kina yi ce yi ni ko nake a zamaninsa ba na samun yin azumi تمام دیا اسے بڑے دیا ہے قال علی شب ومفهوم الشرع انه لو لم تكن به عادة له دا باب العادة اگرین سیور ازمین شکر یا کامانی ام نائکتا کتا ولا لآل بلده ینگ دین سباسا وانا فلا يلزمه علمو ینزکینا وقل هذا اذ لم تكن له نیه وإلا عمل عليها والقاعدة الأصولية تقول العادة محكمة أي العادة أنا كنت ليها والنبي يأمر بالتزام بما ألزم الرجل به نفسه النبي يعيد دا دا أبن دا متين الأولى وكان فشي فيقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وعن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته uwar gidansa shi bawa ne ta nemi ta raba tsakaninsa da matarsa faƙalar hiya yauman wata rana ta yahudiyatan wa yauman nasaraniyatan in ba ta raba aurensu ba wa kulla mamlukin laha hurru in ba ta raba tsakaninsu ba duk wani bawan da take da shi ta yarda shi idda ba ta iya raba wannan auren ba wa kullu ma laha fi sabilillah kai duk dukiyarta in dai ba ta raba wannan auren ba fi sabilillah wa alaiha almashi ila baitillah in habba ta raba wannan aure ba sai ta je ɗakin Allah kafa <coughs> وإن لم تفرق بينهما فسألت عائشة وبن عمر وبن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهم قال لها أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت وأمروها أن تكفر إيش يسوك سمتي كفارة يمينها wato kalli bai na huma ta basu su ci gaba da zama kafa inna balaga